da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da niya duk a Nijar din. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA House.com Masu gabatar muku. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau litinin biyar ga watan fabrairu shekarar 2018 za mu karasa batun nan ne na magidanta masu cin abincin sayarwa. Wanda a dalilin haka ne wakiliyarmu Binta Ibrahim daga Kaduna ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. sai yasa mu muke kokarin cewa a koya mata wannan girkin ko da bata koya a gida ba amma waɗansu mata akwai taurin kai shi yasa ba zai ba kudin cefane ba gaba ɗaya ba shi cefanen tambayan da aka yi ana bada shi don me don a sarrafa idan ba ta yi sarrafa bai sana ka bada idan za ka ai kun ce idan bada ba misali me da ka ci lamin nufi ko kamar sauran abubuwan daɗi ne a yi irin su salad cream su ne ko ake magana sabida ta ana magana su wai salad ne bakan abubuwan daji an kace me tsakanin minta da masu tattaunawa kwarai to haka yake baya ga amsoshin tambayar kuma da zamu kawo muku a shafinmu na Facebook da Twitter wadda muka tambaye ku kuka amsa zamu kawo mai fashin baki domin yi mana tsokaci akan wannan batu na cin abinci a waje gida kuma ko oho. To za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa shin ina mafita ne ga magidanta masu cin abincin sayarwa a waje maimakon abincin gidajensu. Ga yadda kuka ansa mana. To saƙon farko na shafin Facebook ne ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa. ya ce da farko dai ina kira ga mazaje masu irin wannan hali na cin abinci a teburan masu shayi da su bar tare da barin matansu da tuwo da miyar kuka da su ji tsoron Allah su daina wannan hali ga matansu domin wallahi Allah zai tambaye su duk wani haƙƙi da suka tauye wa matan nasu na gida a saboda haka ya kamata mazaje su dinga cin abin da suke ci a waje da matansu na gida maimakon ci a waje su bar matan nasu da abu daban sai baban gida na yilwa bangudu ya ce a gaskiya a samu magidanci ko yaransu na cin abincin sayarwa maimakon abincin gida akwai zubar da kai da kuma rashin tunani domin ko abincin gida albarka yake da shi ta yadda ko kaɗan yake zaka ga ya gamsar tare da wadatar da mutanen gida ina kira ga masu wannan ɗabi'a su sani ba ta mutane masu kima ba ce in dai ba bisa da lura ba. To sai kuma Comrade Abdullahi Mansur Dutse ya ce abin kunya ne ga magidanta da suke cin abinci a waje sun baro iyalansu a gida sai dai kash wasu matan musamman matan mu na Hausawa sai ka ɗebo mahaukaciyar yunwa ka taho gida za ka ci abinci ko menene eh. ka ci abinci eh. sai kawai ka iske ba a yi abincin ba kuma komai da komai akwai hakan yana daga sahun farko wajen tilasta magidanta tun abinci a kwararo to sai prince tasi ibn abdullah da yahaya daman azari alisa na mm. faɗi sunan daidai ya ce mu a ganin mu matar matarsa ta gida ce bata iya abinci ba domin haka yake zuwa ya sayi na waje ina ba da shawara ga mata da su tashi tsaye wajen inganta abincinsu domin iya abinci na ƙara ƙauna tsakanin mata da kuma miji wannan shine shawarar mu gare ku mata to sai kuma husaina abba dambam ya ce idan bira na da sata to daddawa fa tana da wari ba komai ke sa wani magidancin ke zuwa cin abincin sayarwa ba illa rashin iya abinci da wasu matan ke da shi ko kuma zaman doya da manja ga ma'aurata. Tofa. Sai Umar Adamu Katagume ya ce salamu alaikum yau da gobe shakka babu kuskure ne babba ka sayi abincin da kake so a waje mai daɗi ka ci amma ka bar iyalanka cikin wani hali. Hakan san ba adalci ba ne kuma yin hakan tamkar rashin sanin muhimmancin haƙƙi ne. Don haka kira na ga magidanta masu irin wannan halaye su tuba su daina. Sai kuma Nuru Din Musa Shuwa ya ce salam yau da gobe hakika hakan ba shi da kyau sai ka ga mai gida ya sayi kuka da daddawa ko nama babu a ciki ga iyalansa shi kuma sai a gan shi a can hotel <laughs> yana cin farfesu da kwalbar malta <laughs> a gaban shi shagali kenan to shi sai ta kiba Usman su kuma suna rama suna rama wani ko madaki sai mustapha Muhammad ya ce salam yau da gobe mafita shine wanda bai fara ba kar ya fara wanda ke yi kuwa shine ya daure siyo kayan cefane wadatattu domin shi ma a yi masa mai daɗi kamar wanda yake saye ya ci. Hmm, gaskiya ne to sai ibrahim b muhammad zurmi ya ce tabbas abin takaici ne magidanci ya dinga sayan abinci a waje idan zaka sayi abincin naira 200 a waje sai ka cinye shi baka ƙoshi ba ko ka ci ko ya ka ci abincinka da aka girka maka a gida kuwa za ka ga ya gamsar da kai fiye da na waje. Mm. sai dc washington mubi ya ce assalamu alaikum yau da gobe mafita ɗaya ce tak mace ta zama mai iya girki mai daɗi da kuma tsafta ina ga da zaran mace ta yi haka to ko ina namijinta yake zai dinga tunawa da girkin matarsa ku tashi lafiya to mun gode sai bilkisu madasar ta fawa balewa da ce to ina matan ne mm. eh a wasu lokuta dole ce take sa wasu magidantan yin haka ga misali zaka iske wasu matan kazamai ne ba su iya girki ba ko ka ga mace malalaciya ce da dai sauransu wasu matsaloli irin waɗannan wasu kuma yanayin aikinsu ne ko sana'arsu take sa su wuni a waje ai kun ga dole su ci na sayarwa ke mace ce fata ta faɗa haka ba ni ba mm, ƙwarewa wannan mace ta faɗa gaskiya ba ta eh. son kai ba eh. <laughs> sai Safwan Adam ya ce ai mafita kawai maza su rage kwauro wajen ba da cikakken kuɗin cefane domin kabilun oh. domin kabilun kudancin ƙasar na a zahirin gaskiya sun fi ƙabilar ba haushe yin cefane mai armashi amma su kuma mata dan Allah in za a shiga adashi to a shiga hannu ɗaya domin miya ta dawo da wancan ɗanɗanon da kuke yi wa mai gida a mm. lokacin da kuna amare. Iye, ana ana rubaban amarci. Lokacin amarci ba a gane ba shi Amma da ya ce wasu suna kamar a kudanci ana ba mata kudin cefa ne ya fi na arewa. Anya ko kin san fa akan ce kuma wanda ta more miji fa ita ce bahaushiya kuma. To ma ra'ayin shi ne. Kina shi abin da ya gani ke. Kina ana ji wasu kuma suna cewa bahaushe kuma akwai cefa ne. <laughs> To eh, a rage mako ma akwai eh. makwanto. <laughs> To sai kuma Edward Josiah Malo ya ce akasarin masu cin abincin sayarwa a madadin abincin gidansu ba su yin cefane a gidansu ta yaya abincin zai musu fasali da za su iya ci waɗansu kuma abin ne ya zame musu sabo su ba sa iya rayuwa babu irin wancan abincin. Mm. sai zakariya'u abubakar guzabe gwandu mm. ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni dai a gani na idan kare da sata to daddawa ma da wari mm. abin da zai makance wannan matsala koko na ce mafita ɗaya ce idan kana da mata gaskiya ne ta dinga yi ma miya mai daɗi idan ka siyo kayan miyan sannan ne kawai zai magance wannan matsalar ku tashi lafiya To gode sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter inda at sy mai lange-lange ya ce ya kamata irin waɗannan magidanta su sake nazarin rayuwarsu ganin cewa ba ko bayan gamuwarsu da mahalici 'ya'yan cikinsu na iya gano hakan har su kai su ga tunkararsu kenan girma ya faɗi. sai at ibrahim kirfitu ya ce a gaskiya ba na iya ganin akwai alheri cikin lamarin wasu magidanta na fita waje domin su ci abinci mai daɗi su bar iyalansu da irin miyar nan kashe ta kafura bai dace ba <laughs> yana da kyau magidanta ci ji tsoron allah ake cewa kafura <laughs> to sai a gogori ishaku allah sana faɗa daidai ya eh. yau da gobe mai ai mafita guda ɗaya ce mazaje su ji tsoron allah su daina ko su daina mm. su kuma matan da ba su iya gyaran abinci ba to su koya mm. sai at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe batun cin abinci a waje ga magidanci ya danganci inda yake aiki ne kawai mm. idan yana da nisa da gidansa to zai iya cin abinci waje ko da yake akwai masu cin amanar matan da gangan Allah ya sa mu dace to amin amin sai a ƙarshe Musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai Allah tabbas akwai mafita ita ce duk magidancin da ya kasance mai tsoron Allah ne to hakan ba zai faru ba shugaba Usman Kabar da Safina ku tashi lafiya in ji da magana Instagram haram ya shiga eh, to mun mm. gode eh, a ci gaba da aiko mana da sakonni To game da wannan batu dai na cin abincin magidanta a waje ba tare da waiwayen gidajensu ko kuma na gidansu ba wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta haɗo mana tattauna da jama'a zauren muhawara yau da gobe inda ta fara tattauna da su a makon jiya muka fara sawa mm. yanzu kuma bari mu karkare ko safinatu. Mm. malamai kar ku mm. manta da cewa da ta iya girki da kar ta iya girki a matsayin shi na wanda ya ajiye ta take karkashin shi kamar haƙƙi ne a kan shi wanda Allah ya rataya mishi kuma shi din ya ce na yarda ranar da ya dauki daurin auren aka je daurin aure ya yarda cewa na ce eh na yarda waliyin sa ko wakilin sa ya karban masa cewa da ciyarwa da shayarwa da sutura da abin da ya kamata yana hannunsa ko ta iya girkin ko ta iya ko ya ci ko kar ya ci haƙƙi ne na ya bata in bai bata ba na za ta samu wannan kuna ganin kamar tunda bata iya girki ne misali shine hujjan kar ya bata kudin cefa ne ko kuma idan ya tashi bata ya bata a wulakance a fahimce mu eh. babu wanda ya fito ya ce kar a bada kudin cefa ne kuma babu wanda ya ce kar a bada abinci abincin na a bada shi a wadace amma bada varieties akwai wani abin da muke lura da shi mutumin da zai fito gida asubanci ko da sassafe mu gan shi yana cin abinci a waje akwai inda ake kallon wannan abin cewa hala akwai matsala a gida kuma a cikin wannan tambayan da kika yi na biyu kika ce dalilin din bata iya abinci bane zaka aje kuɗi to ka aje kuɗi yayi mai da shi sai yasa mu muke kokarin cewa a koya mata wannan girkin ko da bata koya a gida ba mm. in an koya mata ko ni ne ya Allah ko malama ne ko makota ne ko kuma ni ne na je gidan inuwa misali tunda ya ce ya iya matarsa ta iya ya koya mun zan zo in koya mata ko kuma in haɗa su yi kawance amma waɗansu matan akwai taurin kai hmm. ganin cewa me yasa za ka ɗaura na wajen matan inuwa ba zan je ba shi yasa ba zai ba da kudin cefane ba gaba ɗaya ya ba ta neman mu abin kanta wai ka da cefanen ba iya cefanen ba ina amfanin sa bayan nabiyin shine idan ba a bada ba gaba ɗaya me yake sa maza suke yin haka abin da suke yi wai shi cefanen tambayan da aka yi ana bada shi dan me don a sarrafa idan ba ta yi sarrafa mai sana ka bada idan za ka a mun ce idan ka bada ba misali me za ka ci me za ka ci me za ka ka ci lami za ka je ka siyo mata ba ka mana kawo to da me za ka ci lami da me za ka ci lami ba akwai abincin a to za mu ce ta wasu ba sa bayarwa ai ce fa nan kana nufi ko a kaman sauran abubuwan daɗi ne ai irin su salad cream su menene su ake magana nan to idan ba ta sarrafa ba me yasa ka kawo asiga da kika kawo dazu kin yi magana soyayya aure siga aure da sauransu hmm. in mata za ta zo gida a wannan sigan da kika zo ta kan zo da kayan gara wanda sai an wajen wata shida zuwa shekara ɗaya za mu idan babu kuma ba ka'ida ba ce da aure kayan gara ya kare a ya kamun ya kare ne zan gane ko ta iya ko bata iya ba tun daga kaya a jingine ko mm. sai na lura cewa bata iya ba eh. ina son kai malam ino ka bada shawara ina za a daura daga nan dan Allah eh. fi sabilillah wani eh, kai tunani kuma kace je gidan malam ino ta ko ya ce wani da ni ah, to shikenan sai ka bata da yunwa a ah. ah, ana magana magana ai lami ake magana ba yunwa ba lami wasu ba su bayarwa aka ce gaba da shi da tambayar na karshe wai me yasa kuke gudu daga wancan tambaya na biyu da aka yi bayarwa ne kun ki yarda da kan cewa akwai mazan da ba sa ba da aka akwai mazan da ba sa ba da ci ba Allah wadarai da irin wannan matakan eh, to me yake janyo haka san zuciya ne ko ko a tsabar mugunta ne da eh, raunin imani kamar yadda malam Inuwa ya ce ko kuna gana a'a ya dace ya haka ba kai auren nan ba dan ka kawo ta gida ka sata cikin ko kuma ka kawo lakanci tunda an riga an haɗa maka soyayya amma a nan da aka zo yanzu ana zama tare aka fahimtar juna inda kullum ake tashi ana kwana saboda haka sai ka lura da matan nan misali bata iya abinci ba ka lura na biyu ba ta da tsafta kafin yara ma su fara zuwa saboda haka za ka yi kokarin kai maganin wannan abu guda biyu saboda in ka bada kuɗin da me za a yi ya za a yi maganin abin yawwa na ɗaya kamar inda na faɗi kuma zan ƙara maimaitawa shine ya Allah kai in ka iya ka koya mata kuma yawancin mazan mu anan ba wai sun iya bane irin su hina ba su da yawa na biyu in mai iya koya ce ko kuma irin shirye-shirye irin naku sai ce da Allah ta dinga sa kunne tana ji ko kuma ina da wani makoci ko kuma wani aboki amini wanda na taba zuwa gidansa ya fito da tuwo kuma na ji na yi santi sai ce da Allah a koya mata irin wannan miyan kubewa to miyan ma hausawan guda nawa ne da kubewa taushe kaki kuka sai taushe shikenan mm, ana magana abinci ne abinci akwai akwai fati na zagi zagi <laughs> akwai dambu akwai dambu akwai dandaida tuwon ma kala kala abinci da kayan marmari da Allah ku ware su ba da ɗaya suke ba abin da ake magana a nan wajen magana abinci saboda haka a maganan da kika yi mafita wannan shine in bata iya ba in kuma za ta iya karatu in sa ta inda za ta je ta kuro muna da abokin da ya sa matarsa cewa ta je ta samu abin nan da ake ce mashi diploma hmm. ya ce mata malama ki je ki kuma karatun nan amma ni ba na son certificate din ko kin ci ko baki ci ba shi bane amma duk inda ake yin practical wato abin da za a koya maki a ce ga albasa ga da Allah ki koyo shi kuma ta je ta ko kuma da Allah ya ta bashi ba ta samu wasa certificate din yanzu har gidan shi yake gayyata mu lokacin azumi waje mu baje na mai ta ci ita ma tana zama a a kunun nan ya ishe ku ko a ƙara muku dan mun kaza in ga mana jin daɗi amma da ta zo da akwai matsala kuma shi bai ta shiga mana matsalan ba sai da ta gama ya ce to amma ya warware saboda haka akwai irin wannan ba lallai sai ta je ta yi irin wannan diploman ba mm. amma ana dan yin kwasa-kwasai mm. irin na dan wata biyu wata uku eh, da fira kuma tsakanin mata da mata tsakanin mata exactly ana fita anguwa da sauransu mm. wato wannan abun sai mace ta yadda a girman kanta kuma ta kokarin cewa eh lalle tana son ta rike gidan nan da mijinta ake samun maslaha kan wannan to amma ka sa akwai mazan da suke su mata wurin kansu ilafi na matan su uku ko eh, su hudu waɗanda su dai kawai a zuciyarsu babu maganan gyara mm. in dai har baka yi daidai ba kawai baka yi daidai ba mm. ma'ana eh, ba bata iya girki din nan ba wani dama can bakin sa ma aka yi taso ba a gidansa bai ma san mai daɗi ba mm. shi kawai daɗi a wurin ne nama ya je ya ci tsiran nan a waje ya sha ti shine daɗi ba wai ainihin daɗin ne ya sani ba ila ma daga karkarar eh, suka fito gaba ɗayan su yadda ake yanayin abincin kenan to me zai sa mugunta ce muna son mu san mugunta ce ko ko a'a wata al'ada ce da wa'insu daga cikin hausa suka ɗauka wa kansu na su ci daɗi a waje kamar yadda kace wai ayi wai mai kaza ba zai ci kai ba eh, su mata kuma a bar su miya babu komai a ciki daga oh. daddawa sai magi sai ruwa mutumin da kika ce ya ga ya taso da wannan ɗabi'a eh kaga kenan ba wai ba wai rashin iya girki ba ba mugunta bane sai dai a yi kokari kamar irin wannan shirin naku a bada shawara mm, cewa da Allah eh a waya mai da kai a ce a'a ba lalle bane tun da ka saba cewa kullum sai ka ci tsiran nan sai ka je wajen shayi na musamman ka shata an sa maka gwangwanin madara ɗaya ka jefar da ita ta baya ka burge da sauransu amma tun da yanzu akwai uwar gida a gida don allah a dinga ɗan kayan cefanen nan in kuma bata iya ba akwai mata shi ma ya sauki da zuwa kashe kuɗi a wajen. amma ya excellency abin da ya kamata ta faɗi tun da ta faɗa nan arewa mun sani gaba ɗaya tsire da balangu baka ganin ana yi ana saida su da safe ba ka gani ana saida su da rana ida da dare me dalilin da sa ake yin haka saboda ke ci a'a ba saboda maza ke ce ba saboda maza ke saya su kai gida ko da bai bada ke fannin da safe ba in zai koma gida za ka ga ya samu wannan dan kunshi na tsiran ya kai da shi da uwar gida suke cinyewa eh, eh, eh, in ma na kuɗi in ma na akwai matsala azumi take da safe yara da suke fuskantar matsalolin to abinci fa banda maganar nama tunda ka ce wa'en suna kaiwa gida ne a'a ai magana abincin mun riga mun ci wajen magana da aka tambayan da aka shine akan lami so lamiko it, it means babu nama ne so da daddare kuma ka kunsa nama tsire ballangu kaza ka kai wa uwar gida maybe kuka rufe kofa kuka ci kuka hana yara to kaga matsalar da akwai ma tsakanin mata da miji ne yara ne suka zama victim so kenan ne ba laifi bane wannan kebe wanda suke a waje a je a ci ma abinci ma mata na hajiya magajiya a ci hajiya magajiya ta iya wannan laifi ne babba eh. mutum ya kebe a waje hada ma hada mishi nama da eh. sauransu ya ci hmm. abinci wani kalan abinci ma mata bata taba sawa bakin ta saboda bata kai wannan gaskiya laifi ne ga maza su dinga wannan abin din kuma idan har mata ta san mijinta na haka hmm. shi ya kokari ya tarbiyyatar da ita cewa ta dinga girki mai kyau in kuma har tana yi mai kyau in ta san kuma ya ci gaba da haka ya kamata ita ma ta jawo hankalinsa akwai hanyoyi da yawa da aka ma mata na jawo hankalin maza to kaɗan faɗa musu misali zama da mijin zama da mijin kina da tsafta in ba ki da tsafta ma fa maza na miji guri yake yi duk matan da ta ba ta da tsafta tsaftan jiki ma tukunna miji baya kokarin matsa kokarin ma ya zauna ya tasu yi magana da abin nan da kuma iya magana san dai tana ba ta da tsafta sai da kawo ta gida da kuma iya magana ina fada ina fada saboda hada sa kai a auren yanzu ina faɗa ni ina fada hanyoyin za ta mishi siya ne ba ka kana ji kana ji eh. ni ina fada hanyoyin za ta masa nasiha ne na yanzu dinga kawo abinci gida idan har ba ta iya lafazi mai kyau ba shi ma wani abu ne don mata kowane lokaci wasu matan za su ma magana su magana yadda ka san za su ma ba ma house bai bakare magana kowane lokaci to duk wadda matan take wannan abin nan bayan za ta samu hankalin mijinta eh. mijinta ya dinga tafiya kenan a ci abinci a wajen kullum komai iya abincin ta komai daɗin abincin Murtala ya kawo wata magana ɗazu kuma ina so in dawo da ita cewa yawancin mata wannan ɗin mutane sun ɗan diba shi kuma ana ganin haka suke in ka ba da kuɗin cefane sai sun cire na adasha ciki a matan ƙauye ko na birnin saboda na birnin da na birnin na ake ba da hazi isa a zuba ko ba ne ya da karbi karbi ne amma duk abin da suke sai sun cire na kwaɗayi saboda zayan alawa da sauransu da sauransu mm. kuma lokacin da za a yi wannan abin sai lokacin da baka gida kuma yaran suna kallo ba a masa abin nan in suka zo su ce baba mama waɗansu su faɗi abubuwan nan su ma muna so mu karkatar da a hankalinsu cewa irin wannan abu ba bisa kan shari'a yake ba kuma bai dace ba na biyu kamar inda ino yake magana ina kokarin cewa da Allah wannan program din da yi kuma da za a saurare shi shi ma ki samu mata mu ma mu ji abin da za su ce amma ga mu maza matsayin mu shine cewa wannan ah, shi matsalan ana samun shi ne daga wajen amma eh, excellency idan inda amana ai mu ne head na gida hmm. so duk abin da muka faɗa madadin mata ya kamata ya zama shine position din su ya kamata shi an sake kira mata aka wani abu ya kamata a sake kira ba ku yanzu suke aikata da wanda ah, hala a dan maganganun nan da muka yi zai dan kawo wani fahimta da haske kan hmm. abubuwan da suke yi da kuma dan su gyara amma ah, an kawo um, magana tsafta an kawo maganar lafazi mai balaga kamar inda ilma ya faɗa mm. da zamantakewa da shawarwari sannan kuma seriously akwai ishu na population explosion din eh, yawan iyali ya kamata batu na da yawan iyali yana da mahimmanci kwarai mm. so ba zai yi mutum samun ka ba wani yawa yake da shi ba mm. kana ciki da falo sannan ku tsaya ba ku shirya yadda za ku kayyade iyalin ku ba kuna ta haihuwa ciki da falo yara wajen tara wajen abin ina ga shi ma ishu ne ya kamata mata su dake shi da mahimmanci su dinga tattauna duk abubuwan da za a yi dinga yin shi bisa shawara. kanta ya bada kai kan shi ya bada taura abinci <laughs> ta haka yake wannan tattauna ta karshe eh, usman da suka yi mm, eh, abin duba ne eh. cewa yawan iyali na kawo wannan matsalar oh, saboda ka ba ya'ya goma sha shida a gida kai kuma kana son ka ci kaza ai a zamanin nan kaza ba ta shirowa kin ga sai ka kawo akalla kaji goma kila kan ta gamsu gida dole ya tsalale ya ci rabi <laughs> <laughs> to Allah ya samu dace yanzu bari mu waiwayi mai fashin bakin al'amuran yau da kullun dan mu mm. je yadda suke kallon wannan lamari na wasu magidantan haka to salamu alaikum hello salamu alaikum salamu alaikum to ina ga fa bai jin mushi eh. salamu alaikum to wannan ga kila kila akwai matsala a layin shi mm, kenan eh kaman bai ji mu amma kin ga ina jin shu din mm. kila yana can kasa eh to mm. yanzu bari mu dan koma shakatawa mu kafin mu sake lalubo shi na ya tabbata gama a tare cikin soyayya in ba ke sai na jikita ya gita ko zo ni tare dan sake lalubo shi bari mu ji eh, salamu alaikum kana jin mu yanzu yawwa to madalla barka da shigowa ambasada yawwa ya ayyuka alhamdulillah to madalla uh, layi ne so ya mana tutsu to amma yanzu tunda mun same ka bari mu dan baka ko minti uku hudu ne mu ji wai shin wannan cin abinci a waje da magidanta suke yi su bar gida ko oho wani kuma zai bari a gidan amma fa sai ya je ya ci a wajen nan menene matsalar ne to ka san wasu mazan suna da yar mugunta mugunta eh. wasu kuma daga matan ne na gida to fa ka san an ce an buta farawo abu ta mabisawo mm. amma ni wani lokaci na fi ba matan laifi me yasa in ka ga namiji yana cin abinci a waje laifin matarsa ne to me tai ya kamata abincin a dinga canja a yi kala kala kuma ta zama mai tsafta yawanci ba su da tsafta ne matan hmm. sai ya gaga abincin na sai a yanzu kaga da yake mata ta ya gari ce ba eh. ba wani rasora na <laughs> in ma na ci a waje kawai ban gamsu ba ambasada <laughs> da kwai wata kawata da ke cewa wai ba wanda ya kai mazan Kano cin abincin waje wai shi sa restaurant ya fi <laughs> komi yawa a Kano yanzan aka samu mace gangariya ne tsafta wanda ta iya abinci ne cin abinci a waje gaskiya ai ba za ma ka ji daɗin na wajen ba an iya a gida amma yanzu wasu mm. matan fa ina gaya miki har ƴaƴansu sun gane su in kuma ta yi kwalliya to biki ba ta ne ka ji an ce ina za a mama kullum tana gida tana yau da ɗaurin kirji eh dole miji ya tsere ta abinci ba a zo ba tsafta ba dole namiji ya gudu ba to su kuma da ka fara magana ka ce akwai masu mugunta kuma mazan mm. su kuma mazan akwai wasu wanda su ma zaka ga karkaru ne eh. haka dai ina mm. ba su san daraja iyalin ba ba sa ta iyalin nan mm. sai je ta waje ya fuska ba baka da wanda ya fita mm. dole a ta musu kuma ambasada kamar rashin tsafta wani kuma zaka ga yana yin kokarin yin hakan amma saboda ita kuma ta zama wata gata nan dai kamar ballagaza eh sai sai ta fama to ambasada rashin tsafta kuma baka ganin laifin mazan ne su ne ba su gyara ko ba su sa a gyara kila magana ba ya eh, magana misali mara tsabta sai ya ci magana. Da mutum ya je ya ci a waje ba gara ya sa ta gyara ba? Na'am. Ba a ji. Eh ita me ita mai cewa ce mara tsabta din idan misali ba ta gyara ba mu isa mijin ba zai sa ta gyara ba. Da ya je ya ci a waje. Na'am. Hello? Ba a ji. Yawa kana ji? Ba a ji To ina ga. Layin ya faɗa na'am. Eh to to ina ga layin ya ya tafi kenan. Mm. Eh. To, to haka nan dai dai mun je ji sakon shi ko ba komai dai ya dan mana tsokaci kai lokaci ba zai bar mu ba eh. eh to yanzu za mu dan sake komawa ne mu karasa akwai dan wasu yan uh, na cuta din wanda dama na katse su ko. Mm. Eh to bari dan koma wannan daga at imam underscore uba mm. ya ce salam yau da gobe batun cin abinci a waje da magidanci yake ya danganci inda yake aiki ne kawai idan yana da nisa da gidansa to zai iya cin abinci a waje ko da yake akwai masu cin amanar <laughs> matan da gangan Allah ya sa mu dace amin eh, sannan kuma akwai na nura muh um, da 94279547 ya ce ko shakka babu wasu mazan dole ce take kai su su ci abinci a waje amma ba a san ransu suke yin hakan ba ko domin mm. kuwa wallahi matan nasu ba su iya komai ba sai taliya da indomi <laughs> <laughs> usman na ce mu dai za mu yi masu mazaje masu irin wannan mm. fita wajen su je su ci mm. abinci su bar gidansu babu idan ma kazanta ce matsalar to su yi kokari su gyara kuma a samu a dinga tattaunawa a dinga tattaunawa ka gaya mata to gaskiya cikin gafa da biyu kaza ban so ke ma kaza haka eh, ke kuma in yana ciki jakunan shi eh. Eh. <laughs> to yanzu kan safinatu sodangi sai kuma daniel brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wata kwaran shi wato dan sai wacce ta damu a facebook live wato hafsat maina muhammad ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya kai mu gobe a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa allah tabbata mana da alkhairi ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba